Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara gabatar da hira da shirin domin iyali yayi da uwar wata yarinya yar shekaru goma sha uku da ke zaune a garin Misau na jihar Bauchi, wadda wani mahaifin abokiyarta a makaranta ya yi mata ciki bayan ya shafe sama da shekaru biyu yana mata fyaɗe da tunanin cewa shekarunta ba su kai da za ta iya ɗauka ciki ba. A yau, shirin domin iyali ya hira da wan yarinyar wanda shi ma muka saya sunansa ga bayanin da ya yi wa wakilinmu Abdulwahab Muhammad. Baban sa yayan babana yarinya a ɗakin mamana ta taso tun tana garama tun ba ta fi shekara uku da kaɗan ba da aka gaya mun sai na dole samu yarinya lokacin an dawo da su an dawo da ita kenan shi kuma ya gudu da an zo na same ta sai nake ce mata menene halaganta da shi sai take ta yakan aike ta tun tana islamiyya zai shigo lungu sai ya aike su kayan irin ɗinki da sauransu sun ne ne bar mata irin ishirin haka ko ya saya mata disko tun yarinyar tana karama sosai tana firamare school sai dan ba ta kudin tara haka daidai irin na anguwa wanda yanayin adam waje ake ba za ka taɓa expecting din akwai wani abu a tsakanin su ba tun da ya samu kawarta ne wata da na zo na same ta nake cewa me ya alaƙar ya aka yi haka har aka same ta abu ita da ta tafi talle sai aka ce ruwan ta ya ɗauka sai yake ta je gidan ta karbi kudin ta kai masa sauran sai ta karbi kudin sai nake cewa to bari in kirawo shi bai kamata in ji bakin ta ita kadai ba hmm. sai na fita ni je shagonsa na samu yaronsa sai na karbi sa sai na kirawo shi ina kiransa bai gane waye bane saboda ba shi da numba na sai ce wane ne sai na ce masa ibrahim ne sai ce wani ibrahim sai na ce masa maliyo sai ya ce ah, yarinyar nan nin dai na bude ina shara sai ta zo wucewa sai na ce duk ba wannan nake jira ba ka zo ina son na yi magana da kai na ji maganarka da jinata dan ba zan iya hukunci da bakin mutum ɗaya ba sai na kirawo shi sai aka kirawo fansa ƙanin babansa sai muka zo muka zauna sai nake cewa abubuwan da yake faruwa da yanzu kake mun magana kana shara ne duk ba wannan ba bane menene halaganka da yarinya kuma ni na tambaye ta ta gaggaya mun ga dalilai sai nake ce masa haka yana faruwa ya ce sai na ce babban sa to kaji abubuwan da yake a lokacin sai ake ce babban to limamin anguwanmu ne kan zauna ce a kayan abubuwa a lokacin da ya ce wannan tun da ya amince za ta yi istidrai in har da ciki kuma in ta aihu zai aure ta in kuma babu ciki sai ya bada sadaki sai a daura aure sai na ce to shi kenan mun fita sai na ce amma ya kamata a ce akwai hannun hukuma a ciki to dalilin tafiyan mu hisba aka yi rubutu babban ya sa hannu ya ce shine wakilinsa shi ma ya sa hannu ni ma na sa hannu sai shi shugaban hisba ya ce ta sa hannu sai ta sa hannu sai shi ma shugaban hisba sai ya sa hannu akan in sati ya zo zai da kawo sadaki shi ba bai telan ya sa hannu shi ya sa hannu shi ma shi ya ce wannan babban nasa shine wakilinsa sai ya ce babban nasa ya sa hannu sai shugaban hizba sai yake ce masa to shi ba birin ya sa hannu mhm. sai ya ce babban nasa shine kaman awulinsa wakilinsa mhm. tunda shi yake neman aure ko yi muka tashi suke zuwa maka. neman abu sai yake cewa to ya sa hannu a matsayin shi ma awalin wajen sani yake cewa to shi gina. da aka je aka ce ba dama mun yi magana kan yin ta istidrai za a yi aure in babu ciki inda ciki kuma in ta haihu za a yi aure saboda shi babban nasa shi ne wannan maganar da muka je hizba ya hizba ya ce a yanzu rayuwa ba wai za a jira istidrai ba ne saboda abu ne a gaban hukuma ya kamata a san wani irin hali take ciki sai ya ce da ya kawo kuɗi a wajensa a je a gwada yarinya a masa gwadi na test na hiv da na abubuwa da da ya shafi gwadi har ma na ciki ana gwada sai aka ce tana da ciki na sati bakwai wanda duka ba wanda ya sani ita yarinya ba ta sani ba shi ma Ya sani ba don ba ya expecting din yarinyar za ta yi ciki da muka zo sati biyu a sai ake gaya masa gafa halin da yarinya take ciki sai ce to shi ma dama zo yi complain in ba shi da kuɗi ne a daga masa zuwa a ba shi sati shida sai shugaban hisba ya ce kana kawowa fa za a yi fa aure fa sai yake ce masa a to inda in aka ce inda ciki ba sai shugaban hisba ya ce ai in sai in da ciki za a jira zuwa lokacin da za ta haihu sai a daura ma aure to akwai wani wanda mu yake wajen sai yake cewa ai akwai masabobin da ake magana da ciki ma ana iya daura aure sai shugaban yanzu ya ce shi ba shi da fahimtar wannan sai ke cewa ya menene na wasu na shi ne alkali shi fahimtarsa a kayan hukunci shi ne na to ba ne dai ce ake ziga shi aka ziga shi aka ce kare ya aure ta kada ya yarda mhm. shugaban yanzu gaban shugaban hizba sai ya ce ba zai magana a gaban shugaban hizba ba yanzu zai eh, kawai a yi gaba shugaban hizba na waya ce zai kirawo abbakar da yake wannan area ba akwai abbakar wani police sai ce zai kirawo shi da ya zai kirawo shi akwai wani abokin wannan din ma'aikacin kotu ne sai ya kirawo shi ce ya kirawo shugaban hizban waje suna fitowa kiran abbakar sai ya fasa sai aka fasa kiran abbakar a lokacin da muka fito sai nake cewa wannan maganan da ya yi ni da kyau damun ba abu ne wanda ana magana ga shi yaya za a yi wasu abokanansa su shigo mu da muke da gaskiya kuma ga nan abun da an sa hannu kuma kai ka bi su a haka suka masa yawa abokanai saboda shi yana da wa'inda in yaje zai kamo kafa ya kamo kafa a haka da ce masa ba wani abu bane mu an raina mana arzikin mu ne ba mu da shi shi yasa a wajen shugaban hizban na ce mun bi hukuma ne yasa ba mu taba shi ba saboda gaske dole ne inda hukuma ne za ta biyo mutane za ta ba mutane gaskiyar ni da ya haɗa mu da shugaban ah, area command a lokacin sai bai hada mu ba saboda sun ture masa kunne da akwai abokanansa ma'aikatan kotu su guda uku kawo da kudin a yi testin yarinyar ma ya kawo shugaban hizba shugaban hizban ne aka bashi kudin da aka je aka yi test din eh shugaban hizban shi aka bayar shi ne ma yi magana za a yi testin din yarinya ba a sayo ba zai tele kawo kudi mhm. sai aka gaya ba zai tele ba zai tele abokinsa ma'aikacin kotu da ya ba abokinsa ma'aikacin kotu shi kuma ya kawo shugaban hizba shugaban hizba kuma ya ba kanina ya ce a je a masa gwajin da ya kamata aka je aka yi gwaji a lokacin aka kawo result din tana da cikin sati bakwai wanda babu wanda ya sani ita ma bata san tana da shi ba saboda yarinyar yarinya ne aifuwan sama an haife ta ga watan shida ne 2006 ina da certificate din iphone to yanzu dai shi babir tela da yan uwansa da ma hisba kamar sun zada hannunsu kenan ne ko ya ake ciki har yanzu shi shugaban hisba da suka je maganin yan eh, wancan satin mun je kotu kullum in muka je lauyansa sai ce yana neman a yi sulfu lauyanmu kuma sai ya ji shi sai na fahimci to mu lauyanmu tun da muka ɗauke shi yana zuwa yana magana shi in wancan ya faɗi magana alkali zai ce lauyan mu ya ce wani abu lauyan mu ya ce wannan shi ya ce wannan fa ba ba garamin shi alkali ya ce wannan fa serious case ne fa su mm. mai da hankali fa wannan fa ba garamin case bane ba na bashi ne sai suna wasa da abun su lauyoyin To za mu ci gaba da zuba ido mu ga ko za a samu lauyoyin sa kai da kuma kungiyoyin kare hakokin bil'adama da hukumomin su sa baki domin taimakawa rayuwar wannan karamar yarinya da kuma jaririn da za ta haifa. To yau ma lokaci ya kwace mana, sabili da haka za mu ja birki nan. Yanzu a madadin wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Malam Sidi da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com za ku kuma iya yin tsokaci ko kuma bayyana ra'ayoyinku akan wannan lamari a shafinmu na Facebook. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi